Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 29 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanan labarai. shugaban hukumar makamashin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya ya ce hukumar ta tura wata tawaga da ke kan hanyar zuwa cibiyar lantarkin nukiliya da ke zaporijiya a ukraine hukumar kula da sararin samaniya ta amurka ta nasa ta ce ta shirya tura wani jirgin saman zuwa sararin samaniya mafi karfi da aka taba gani tare da wani sabon kumbo a yau litinin don wani gwaji da za ta yi amfani da shi don sake tura mutane duniyar wata mace-macen da aka samu sanadiyar ambaliyar ruwa a pakistan ya haura dubu daya tun daga tsakiyar watan yuni a cewar jami'ai a jiya lahadi kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wata kotun tarayya abuja ta yi fatali da bukatar gwamnati ta mika dcp kyari ga amurka domin fuskantar shari'a ba su mika mai hujjoji da su ya zamanto ya gamsu a cewa roƙon da suke na a ta ƙaya abba kyara zuwa amurka ya yi daidai bisa da doka ba dalilin da ya sa ya ki roƙon ya ce akwai ka'idoji da ya kamata za kuma ji bayanai da madugun jam'iyyar nnpp sanata rabiu musa kwankwaso ya yi akan yadda gwamnatinsa za ta tunkari matsalolin najeriya idan an ba ta ragama kana gwamnatin gwamnan jihar zamfara bello mutawalle ya ce taɓarɓarewa al'adu biyayya ga shugabanni yana cikin dalilan da ya sa rashin tsaro yake ciye cinyewa arewacin najeriya kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gida jibrin zai gabatar za a kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel to amma sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban hukumar makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IAEA e a takaice ya ce hukumar ta tura wata tawaga da ke kan hanyar zuwa cibiyar lantarkin nukiliya da ke Zaporijiya a Ukraine wadda ke kusa da fagen dagar da Rasha ke kaddamar da hare-hare a Ukraine. Darakta janar ɗan hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa, Rafael Mariano Grossi, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shi ke jagorantar tawagar da za ta je cibiyar lantarkin a cikin wannan makon. Grossi ya ce dole ne mu kare cibiyar nukiliyar ta Ukraine wadda ita ce mafi girma a nahiyar Turai. hukumar ta iaea e ta ce ziyarar za ta mayar da hankali ne a kan duba abubuwan da suka lalace a cibiyar da tantance lafiyar na'urori da kuma tsaron wurin tare da yin nazarin yanayin ma'aikatan cibiyar da yin wasu ayyukan gaggawa na tabbatar da kiyaye lafiyar jama'a hukumar kula da sararin samaniya ta amurka ta nasa ta ce ta shirya tura wani jirgin saman zuwa sararin samaniya mafi karfi da aka taba gani tare da wani sabon kumbo a yau litinin don wani gwaji da za ta yi amfani da shi don sake tura mutane duniyar wata an tsara jirgin da ake kira sls a takaici zai tuka kumban orion ba tare da mutum a cikinsa ba ana kuma sa ran orion zai zagaya duniyar wata ya komo doron ƙasa cikin sati shida idan ya yi nasara hukumar nasa na shirin tura 'yan sama jannati duniyar wata a shekarar 2024 Hukumar NASA ta ce akwai yiwuwar kashi 80 cikin 100 na samun yanayi mai kyau don kaddamar da tashin jirgin a yau litinin. Idan kuma yanayin ya kawo tsaiko to za a kwatanta kokarin harba shi ranar Juma'a mai zuwa. Mace-macen da aka samu sanadiyar ambaliyar ruwa a Pakistan ya haura dubu daya tun daga tsakiyar watan Yuni a cewar jami'ai a jiya Lahadi. Yayin da ministan yanayi na kasar ya kira mummunan lamarin babban bala'in yanayi. ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ta kau da ƙauyuka tare da lalata amfanin gona yayin da sojoji da masu aikin ceto suka kwashe mazauna yankunan ambaliyar da suka makale zuwa sansanonin agaji tare da samar da abinci ga dubban 'yan pakistan da suka rasa matsugunansu hukumar sa ido kan bala'i ta pakistan ta ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu tun daga lokacin da aka fara ruwan sama da wuri a wannan shekarar wato a tsakiyar watan yuni ya kai mutane 161 bayan da aka samu rahoton sabbin mace-mace a larduna daban-daban sherry rayman 'yar majalisar dattawa ce a pakistan kuma babbar jami'ar kula da yanayi a kasar ta faɗa a wani bidiyo da aka wallafa a shafin twitter cewa Pakistan na fuskantar mummunan bala'in yanayi ɗaya daga cikin mafi tsanani da aka taɓa gani cikin shekara goma. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. dazu ɗazun nan wata babbar kotun tarayya abuja ta yanke hukunci akan shari'ar neman mika tsohon kwamandan rundunar aiki da cikawa ta irt dcp abba kyari ga amurka don fuskantar shari'a bisa zarge alakarsa da kasangumi dan damfarar nan raymond abbas da aka fi sani da hash poppy wakilin mu hassan mai kai na ya halarci zaman kotun ga kuma rahoton da ya aiko mana daga abuja jim kaɗan bayan yanke wannan hukunci na ji ta bakin ɗaya daga cikin gungun lauyoyin abba kiyarin barista nuhu ɗanta ne hamza wato yau kotu a karkashin jagorancin iyan ada eco na court 5 a nan federal high court ya yi watsi da kara da gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin america suka mika takardun a mika abba kyari zuwa america kotu ta yi watsi da kara a kan cewa application din da ita gwamnatin tarayya ta kawo ba su da hujja kwakwara da za a iya mika abba kyari zuwa america na biyu ba wani hujja kwakwara da ya haɗa abba kyari da wadda ake tuhuma a america that is duba da yadda alkalin ya dauki lokaci yana ta zabga turanci yayin yanke wannan hukunci na nemi karin bayani dalla-dalla daga masanin shari'a da ke zama dan kallo yayin yanke hukuncin wato barista yakubu salibawa dalilan da ya bada na ɗaya ya kori karar ya ce ba su miƙa mai hujjoji da ya zamanto ya gamsu a cewa roƙon da suke na a tasa tsakiya abba kyara zuwa amurka ya yi daidai bisa ga doka ba dalilin da ya sa ya ƙi roƙon ya ce akwai ka'idoji da ya kamata dole abin da suke tuhumarsa da cewa yana da alaƙa da mai laifin na wanda shi kanshi ake kira hush poppy shine ya furta cewa ya yi hulɗa da shi ya ce hujjojin da suka mika masa ba su nuna sun danganta abba kyari yana da alaƙa da hush poppy ba ba wani abu da ya danganta shi da wani na biyu kuma ya ce abin da ya kamata a duba shi shine dole a ce sun mika mashi kwakwaran dalilai da suke so a taksa kesa ya ce wannan na ɗaya kuma na uku ya ce ya saba ma doka wato wannan doka ce ta bada hurumin cewa idan an duba eh, mai shari'a ya gamsu a tasa kayar abba kyara zuwa amur ya ce sun taɓa ma sashe na uku ɗaya zuwa bakwai cikin baka da kuma sashe na shida na wannan doka kana ya kara da sharhin cewa akwai dokar da Najeriya da Amerika da Ingila suka shiga wanda Najeriya wannan ya zama mana wajibi mu bi wannan wannan dokai wato doka ce aka yi a alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da bakwai ce notice ne na cewa idan ana yin extradition wato za a tasa wani dole zamanto a sharɗa da ya kamata a cika ya ce duk wannan ya saba mu don haka ya yi watsi da wannan roƙo eh, babban attorney general na tarayya wato attorney general ya nema da kuma gwamnatin amurka kana ya kara da cewa ai su kansu FBI sun taba jinjina ma Abba Kyari akwai letter na yabo da suka yi masa recommendation wanda akwai ɗaya daga cikin sojojinsu da aka taba kidnapping wato shi ya taka babban rawa an iya samun yancinsa don haka yace bisa ga wannan su kansu FBI na Amurka na Amurka wanda suke binciken dukkan laifofi ba Amerika ba ko ina ne a duniya sun ba shi ma takardar yabo don haka yace ce ba su iya danganta laifi da yake da shi aka ga ai ya aikata ba a ce abba kyari don haka a tasa. a gefe ɗaya gungun lauyoyin bangaren masu gabatar da kara sun ƙi su ce uffan akan wannan hukunci hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria ta gaida hassan mai na kaina da wannan rahoto shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba a yau litinin ma'aikatar tsaron kasar netherlands ta faɗi cewa ɗaya daga cikin sojojinta ya mutu bayan da aka harbe shi a birnin indiapolis da ke nan amurka ma'aikatar tsaron bata bayyana sunan sojan ba amma ta ce mamban rundunar commando ko ne da ke samun wani horo a jihar indiana an kuma harba wasu sojojin kasar ta netherlands biyu duk a lokaci guda da safiyar ranar asabar a gaban hotel ɗinsu kuma ma'aikatar tsaron ta ce suna cikin hayyacinsu bayan harban kuma sun iya yin magana 'yan sandan indianapolis sun ce sun yi imanin harbin ya faru ne bayan wata sa'in sa da sojojin uku suka yi da wani mutum ko kuma wasu mutane har yanzu dai ba a kama wani ba dangane da harbin an mayar da wani dan jarida ba amurke dan asalin india kuma mai hada fina-finan tarihi zuwa amurka bayan ya sauka a tashar jiragen saman new delhi a makon da ya gabata a cewar 'yan uwansa angad singh wanda ke hadawa kafar yada labaran vice news shirye-shiryen bidiyon tarihi ya isa kasar ne don ziyartar 'yan uwansa ciki har da mahaifiyarsa da kakanninsa a jihar punjab da ke arewacin india a lokacin ne jami'an shige da fice na kasar suka hana shi shiga filin jirgin sama abinda mahaifiyarsa ta faɗawa muryar amurka kenan Angar ya isa filin jirgin saman Indira Gandhi daga Amurka da karfe takwas da rabi na daren Laraba ya kuma sanar da mahaifiyarsa Gourmet Kaur da ke Punjab ta sakon karta kwana. Mun yi dakon isowarsa Punjab don mu tarbe shi. Minti sha biyar da aika sakon farko. Ɗana ya sake aiko mana da wani sakon yana mai cewa jami'an shige da fici sun kwace fasfo ɗinsa. bayan sa'o'i uku aka ta sake shi zuwa new york aka maido shi na amurka a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu yayin da ake ci gaba da gudanar da harkokin siyasa na zaben najeriya na shekarar 2023 shugaban jam'iyyar nnpp dr rabiu musa kwankwaso ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa za ta ɗauka don magance matsalolin najeriya musamman idan aka ba ta ragama kwankwaso ya yi waɗannan kalaman ne a hirarsa da shugaban sashen hausa ali mustapha sokoto to wannan in allah ya yarda abubuwa ne wanda za a yi su da yawa na farko dai za mu yada harkar ilimi na biyunsu za mu inganta harkar yadda matasa za su samu aikin yi kamar inda muka yi a kano harkar ilimi harkar sana'o'i ta yara da kuma yin abubuwa wanda za su kawo kwanciyar hankali da samun aikin yi musamman irin wannan infrastructure hanyoyi da asibitoci da sauran abubuwa waɗanda yin aishu kansu yin su zai sa a sami matasa su samu aikin yi da mutane masu sana'o'i daban-daban. Lokacin da ake ministan tsaro abubuwa su baci kamar da suka baci ba yanzu. Me kake ji ya sa Najeriya a halin da take ciki yanzu abubuwa suka lalace harkar tsaro kamar da kace tafiya daga nan zuwa cikin tuna waya. yawa shine nake gaya maka ai na farko kuskure da za ka yi kai shugaba shine idan baka sami siyasa yadda ya kamata ba. In ka sami matsala ta harkar siyasa ka yi abin da bai dace ka yi ba to nan ma zai fara kawo fandisho na samun matsala na siyasa abin na tsaro kuma idan abubuwan da ya kamata ka yi waɗanda suka hada da wato haɗa kan al'umma ba a same shi ba shi ma zai iya kawo abubuwa na tsaro amma dai babban abu dai shine banda wannan aikace-aikace da za a zo kowa ya sami wani matsayi wanda zai ga cewar ana yi da shi akwai magana kuma na mutane waɗanda suke a halin yanzu musamman a matasanmu wanda suka ɗauki makamai suka shiga dazuzzuka suke yin abubuwa waɗanda suke bai dace ba dukkan wannan abubuwa ne wanda za a duba a tabbatar da cewar abubuwan da suke nema ko suke faɗa wanda ya kamata gwamnati ta yi za ta yi mutum ya zo ya ce ba shi da gurin kiwo ko mutum ya zo ya ce a wajen nomansa ga irin matsalar da take ciki ko mutum ya ce ga matsala duk irin wannan abubuwa gwamnatinmu za ta duba amma babban abu dai shine yayin da aka gama wa'annan mutanen da suke ganin cewar dole dai sai sun kawo rudani a cikin harkar rayuwa. An daɗe yana son a zargi Fulani da wannan abu kana jin Fulani ne ko kuma yanzu abin ya zama gama gari. to mu a tsarinmu na jam'iyyar nnpp ba ma faɗan wani yare ko ƙabila ko wani addini ko wani abu wanda muke magana shine mutane masu laifi kowa yake da laifi kuma masu laifin nan suna nan a kowace ƙabila kuma suna nan a kowane addini wasu na cewa talauci yake ingiza mutane rashin aikin da kake magana shi yasa suke wannan wannan yana ɗaya daga ciki wanda dole sai an duba halin da muke ciki a halin da najeriya take tafiya babu aikin yi makarantu yanzu gashi wata da wata ne an rufe na asu amma zancen rashin hukuma ba ta hukumtar da mutane ko da an kama su kana ganin shi ma wani yana dukkanin shugabanni wanda suke tafiyar da abubuwa gwamnati mai muhimmanci ba za ta zura ido mutum ya yi laifi ya kasance ba a hukunta shi ba haka kuma idan kai wani abu na daidai dole a yaba maka kuma a ɗauki mataki na a tabbatar maka da duniya ga baki ɗaya cewa kayi abin da yake daidai rashin hukunci babban matsala ne a rayuwar al'umma ba ma a ƙasa ba har ma ko a gidanka ne. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso kenan a hirarsa da Ali Mustapha Sokoto. Gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Muhammad Mutawalle ya bayyana cewa rashin biyayya ga shugabanni na cikin dalilan da ke janyo matsalar tsaro a arewacin Najeriya. gwamnan ya yi jawabin ne yayin zantawansa da hamza adam wakilin sashen hausa a birnin kumasi a lokacin da gwamnan yake ziyara a birnin kumasi domin halartar taron ranar hausa a duniya domin abubuwan da ke faruwa a najeriya abu ne wanda dole sai mun taya tsaye matsayin mu na shugabanni duk da gaskiyar magana ba lahin ainihin shugabannin ba ne domin za ka ga mutum ya tashi ya shugaba baka addu'a wanda baka addu'a nan da za ka wa shugaba sai ta bi shi kai za ka wahala ko na ƙasa za su wahala abun da ake so shi shugaba ko shi ka mai fata alheri kuma ka yi musu addu'a mai kyau domin shi ma ya in ma ba Ah, in ma ya kauce kai mai addu'a Allah ya dawo da shi bisa hanya domin ah, mutane su samu sauki amma Najeriya ba haka nan bane wanda ya kamata muna cikin haɗari gaskiyar magana ya kamata mu ga mu yanzu misali matsalolin da ake samu na rashin tsaro a Najeriya za ga cewa ah, mutanen cikin gari sun tsunduma tsundum cikin wannan akwai abin da muke cewa masu ba da sirri ga ga yan ta'adda wato yan fomas kenan wanda haka yan fomas din nan yanzu su ne babban ba matsala a Najeriya kana zaune baka sani ba wanda kake tare da shi kana ci abinci tare da shi su haidu kana hira da shi kana faɗa mai sirrin ka kaga shine zai bada sirrin cewa ga haka dawo ko ga abin da an gare ka kawai sai abu cikin gidanka a ɗauke ka kaga abu yana ta ƙara yin tsamari ya kamata mutanen najeriya har da mu samu ji tsoron allah ko mu ɗauko cewa ah, yadda muka ɗauko ta farki yadda muka gani tun da kakannin kakannin mu da kuma addinin mu ya kamata mu yi shi mu bi wannan domin shi eh, lamari na rayuwar nan babu wanda ya isa ya arzuta ka sai allah ba wanda ya taurata ka sai Allah don haka idan kana da imani da wannan to za ka cewa ka kwanta zuciyarka za ta kwanta lahiya za ka tashi lafiya domin in ka yadda da Allah kaɗai ke iya baka arziki Allah kaɗai ke iya baka mulki to ka huta marayu. shekaran ka uku kenan da kake ja akala tafiyan al'umma na jihar zamfara na tarayyar najeriya Eh, ka doki matakai da dama domin tabbatar da cewa an shawo kan matsala na tsaro da ake ci gaba da fuskanta a wannan yanayi na kullum kwanan duniya na daga ciki ka sanya hannu akan takarda wadda zai baiwa al'umma na jihar zamfara mallakan bindiga wato za a ba su lansisi kenan domin su kare kansu gabarin masu kare hare wa hasatan barayin daji da dai sauransu ah, shin kana ganin wannan mataki ya iya taimaka domin ganin an kawo karshen wannan matsala wadda yake ci gaba da dushe farin jinin tarayyar najeriya ta huska na duniya e kwarai ah, domin kamar da ka faɗa babu hanyar da bamu ba domin a samu tsaro ba abin da bane ba kuma allah ne shaida duk wata hanya wadda zan bi domin a samu maslaha akan matsalar tsaro na bita amma har yanzu dai allah bai kawo karshen wannan matsalar ba sannan kuma Ah, ina mamaki wata mutane sai in mun ɗauki mataki sai a gana ana sukan matakin da muke ɗauka to ni gaskiya magana abin da ɗauka duk wanda ke sukan matakan da muke ɗauka na kawo tsaro to su ma suna da hannu cikin harkar ah, rashin tsaro a najeriya ba wani a zamfara ba domin ni duk wani mataki da zamu ɗauka ne zai samu sauki sai ka ji wasu sun soke shi so kamar irin faɗa mutane da yawa suna cikin waga hidimar ta rashin tsaro ah, misali lokacin da muka ɗauki mataki na yin sulhu an soki sulhu mu lokacin da muka ɗauki mataki muka katse wato ah, wayar sadarwa ita ma an soke shi lokacin da muka ɗauki mataki na kawo bindigogi a ba mutane shi ma an soke shi to sai kaga cewa shin to ni ake son mu yi a matsayin na shugaba shi kenan sai in rafke hannuna na ana kashe mutane na ana ɗauke su in ƙale ba ni iya baka komi ni ba zai haka ba wannan matsalar shafi a gaida hamza adam da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wani sabon ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku je hirar da muka yi da ministan ilimin tarayyar Najeriya Malam Adamu Adamu dangane da yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ke yi haka kuma za ku je martanin da kungiyar malaman jami'o'in tarayyar najeriya wato asu ta maida wa ministan ilimin najeriya dangane da bukatar komawa bakin aiki ba tare da an biya su kudaden albashinsu na baya da gwamnatin ta rike ba naku baban jibrin ke fatan a yi sauraro lafiya kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo mana adamu ko za ka ba mu ƙarin haske dangane da halin da ake ciki yanzu tsakanin gwamnati da kungiyar asu gaskiya bari in gaya maka ba asu ba ne kawai su kungiyoyin nan guda shida ne akwai asu wato ASUM polytechnics akwai kowasu tun na colleges of education akwai sanu da nasu su ma a university tare da asu dan akwai nat association of national academic technologists tukun sai akwai asu to dama duk lokacin da muke magana nan tare da su duk ake wannan tattaunawa um, su asu su suka fara janyewa daga abin saboda muna ta roƙon su muna ta roƙon su suka janye kwanakin ba to yanzu ma sai suka dawo suka ce suka fara cewa su ma za su sake koma abinan yajin aiki muka doroke su suka hakura kaga to su an fitta su wasu sai kuwa su su na college of education su kan daman suna cikin yajin aiki muka zo muka zauna da su muka nuna musu ga abin da gwamnati za ta yi ga su kuma abin da suke tambaya ga kuma gaskiyar abin suka yarda suka ce za su je ne sun ma rubuta mu wasiƙa kan sun je sai shekaran jiya da shekaran jiya wancan mutum da sanu da nasu su ne ma'aikatan university wadda ba malamai ba kuma duk su biyu sun yarda akan za su janye amma sun ce janyewa dole sai sun je wajen abin mambobin su sun gaya musu an yi abin saboda haka yanzu su nake jira sai na na kuma je da da har dare muka na mai su kuma sun yi da su janye amma dai tunda ba wai a wajen mitin za su janye dole sai sun je sun abin da su sun samu mafasu saboda haka ni dai gani na akan sati mai zuwa wannan yajin aikin zai kare sai dai asu su sun ba da sun ba da wa'ansu abin nan conditions akan suna so sai an biya su salari ɗinsu na lokacin da ba su aiki gwamnati kuma ta ce ba za ta bayarwa so a yadda ake kenan amma amma dai ko yau za su yi mitin da su negotiation committee ina riga na kare mitin da su yanzu wannan asu da ke cewa sai an ba su albashi na watanni biyar me yasa gwamnati in dai ta musu duk ƙare da ya gamsar da su ba za ta dire wannan nauyin ba domin laluran da ta kare eh saboda gaskiya to ita gwamnati tana so ta rike abubuwa cikin doka akwai doka da ce dan ba aiki ba babu biya saboda haka idan gwamnati ce za ta kira wannan dokar za ta yi amfani da ita dama idan suka yaji aka biya su wato wani kirki ne gwamnati ta yi in tana so za ta iya cewa a tafiyar ta bukata faɗa to yanzu kuma abin da gwamnati ta faɗa ke da bai aiki ba ba za a biya da shi ba. To tun da kuna da bayani cewa za su sake zama akwai wani abu da za ku yi domin kuɗan ƙara sa baki su hita magana albashin nan su karɓi sauran abubuwan da a ai abin da ni na yi kenan abin da kuma su wannan wanda suke da kundin negotiation da su suka yi kenan ai yar kundin negotiation din tim ina ne su ne za su mutum wato kamar ni ne nake mutum da su kuma na gaya musu akan albashi ba za a biya ba na kuma gaya musu akan wannan wannan abu da suke neman na ƙara albashi shi ma dai ba zai an riga an ƙara albashin nan gaba ɗaya a kurar gaba da malamai eh, ashirin da uku da uku biyar cikin ɗari muna ƙarawa. so wannan ashirin da uku ashirin da uku cikin ɗari da kuka ƙara masu eh. kuna ganin shi kenan makura ba abu wani abu kuma sun yarda cewa babu wata mafita sai a tsaya haka domin matsalolin kuɗaɗe da watakila kuka bayyana musu. ita eh, sun sauran sun yarda amma ita asu ta ce idan a kai shi ya zama hamsin yawon ajiyar da kuɗa wani kuma ta ce babu biyu ne kawai rage asu ta yarda akan ashirin da uku da dubu biyar nan cikin ɗari ta kuma yarda akan wannan da albashin kan ba zai samu ba mun suka yaka shi kenan ina ga wataƙila a samu maslaha uku ma minti uku ma ya wuce da Allah minti biyu ka ce to a ƙarshe eh. Eh, kana ganin ah, wannan ƙarin na kashi 23 cikin ɗari ya bambanta daga abubuwan da aka yi musu a baya wanda ba su yarda ba kamar yaya kamar an samu ci gaba daga inda aka yi a baya kamar watanni biyar ko shida da suka gabata? A to ada masu wannan tsarin albashi baya cikin abubuwan da suka nema a wannan zaman da muke. Mu ne nan muka nemi a yi musu haka din. To gwamnati kuma ba za ta iya abinda muka nema din ya fi haka amma gwamnati ce ba za ta iya ba ko da ta iya shi ne wannan ashirin da uku da dubu biyar cikin dari. To don gane da wayannan kalamai na ministan ilimin tarayyar Najeriya na ji ta bakin Dr. Bashir Yankuzo babban limamin masallacin Juma'a na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina kuma malami a sashen koyar da darasin lissafi game da yadda malaman jami'o'in ke kallon wannan mataki na gwamnatin. Wato idan aka kalli wannan matsala ta sa'in sa tsakanin kungiyar malaman jami'o'i wato asu da kuma gwamnatin tarayya za a iya cewa wannan na nuna cewa kwarai harkan ilimi a Najeriya na fuskantar matsaloli daban-daban kuma waɗanda suke cutuwa a wannan wato ainihin sa'insa su ne ɗalibai da iyayensu da kuma kasar baki dayanta idan mutum ya lura da kyau zai ga a yanzu haka a jami'o'in da suke wannan kasa ta najeriya da wuya ka ga ɗaliban kasashen waje da dama suna zuwa karatu a jami'o'in nan sabanin abin da yake a baya me yake kawo haka tsarin kalanda na karantarwa wanda in ɗalibi ya fara karatu ana tsammanin nan da shekara kaza ya gama to wannan kalanda din tana samun matsaloli da dama mutum zai ɗalibi zai fara karatu karatun da zai gama shekara uku ta sai kai shekara hudu ko mafi bai kammala ba yanzu haka da za ka je jami'o'in mu ka duba ɗaliban da suke zuwa daga kamar Nijar da wato wasu kasashen makwabta za ga ba su zuwa yanzu wannan na nuna alama akwai matsala a harkar wato ainihin karantarwa kuma abin da ke faruwa musamman bayan wato ainihin jawabin da shi ministan education yayi na ilimi yayi wannan yana nuna cewa akwai wasu abubuwa da dama da gwamnati ba ta mutane bayani ba ɗari bisa ɗari su fahimta idan ministan ilimi ya ce misali dukkanin abin da ke tsakanin gwamnati da wannan wato ainihin kungiya ta malamai an riga an warware in banda matsalar albashinsu da ya wuce baya na yajin aiki da suka yi to a iya cewa da me da me aka warware. to masu sauraro a nan kiran namu zai ja birki saboda kurin lokaci sai mako na gaba za mu dora da wannan tattaunawa da muka yi da dr bashir yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina a madadin umar faruk musa da ya tattauna da ministan ilimin najeriya malam adamu adamu da kuma kuma Julie Leather Gresham da ta ba da umarni da kuma hada sautin naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako ta lafiya. Ba da tangarɗa To madalla gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Rilwani Ibrahim daga jihar Adamawa. Ya ce ina kira ga 'yan uwana talakawa da mu yi taka tsantsan da shugabannin da za mu zaɓa a zaɓe mai zuwa. Domin sauya sheƙa da wasu 'yan siyasa suke yi hakan ya nuna cewa ba kishin ƙasa da talakawa ne a gabansu ba. Suna yin haka ne don gashin kansu. Sakonmu na gaba sakon haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Ibrahim Mamman ɗan Inna tare da Nazira Abubakar Sabo. Suka ce muna cikin alhini da jimami muna miƙa sakon ta'aziyya ga ilahirin al'ummar jihar Gombe a bisa ga babban rashi na rasuwar sarkin Funikaye Alhaji Ma'azu Muhammad. Da fatan Allah ya ji ƙanshi amin. Sakon Isa Lawal Girgir daga jihar Yobe ya ce koran kare da rundunar sojin Najeriya ta yi wa sojojin nan biyu da ake zargi da kashe shaggoni a sami gashuwa. Wannan mataki ya yi daidai, amma har yanzu akwai sauran rina a kaba domin muna jira mu ga hukuncin kotu. da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a taƙaice. Shugaban hukumar makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IAEA e a takaice ya ce hukumar ta tura wata tawaga da ke kan hanyar zuwa cibiyar lantarkin nukiliya da ke zafarijiya a Ukraine wadda ke kusa da fagen dagar da Rasha ke kaddamar da hare-hare a Ukraine ɗin. Darakta janar ɗin hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa, Rafael Mariano Grossi, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shi ke jagorantar tawagar da za ta je cibiyar lantarkin a cikin wannan makon. Hukumar kula da sararin samaniya ta Amurka ta NASA ta ce ta shirya tura wani jirgin saman zuwa sararin samaniya mafi karfi da aka taba gani tare da wani sabon kumbo a yau litinin don wani gwaji da za ta yi amfani da shi don sake tura mutane duniyar wata. An tsara jirgin da ake kira SLS a takaici zai tuka kumban Orion ba tare da mutum a cikinsa ba. ana sa ran oriyan zai zagaya duniyar wata ya komo doron ƙasa cikin sati shida idan ya yi nasara hukumar nasa na shirin tura 'yan sama jannati duniyar wata a shekarar 2024 To masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo shirinmu na karshe sai kuma wato an jima kadan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brand wanda ya hada mana sauti ya kuma ya bada umarni baba ya ko makeri ne nake sallama da ku daga nan washington dc amma sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum